أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة إلقى كي بيري ممارو يوتا إلسي إلقى كي بيري ما يردنا إلغريو كالبركة دا مرسي غريو كنا handujir manteo كنا من tari dabu يوكا bara kwe tere kwe gate atamu yose ilikwe malbada agon na jama tutuma ka gunjinde banna yo fenyi ko morani nanine irpe mariyo naribu koyo damun kuna irzenga kom yo kpara kuna na kpara banna kulu fa ko itere kwe makamme dan babu kwe yo se kacharo yo zaganna irgon na boro kan jinar se la hara jama tutumano zanyanze terega na wo kayo musumma nyanze terena iliyo nalla marga fasede adini anal marga jamayo di kulu pei pei tere pay makaniyo cin sai hunan buka aljanna cin sefu iliyo ka iri cin ni banna tere pay ama iri ben na kokoro henno kaga mukatarte iri kuna ba ifodi sen na kalimatu la ilaha illa allah iri kuna ba ifodi mene anduniya namyo hene allahumma ya rabbi amin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 بسم الله نا إلكما نا أريد أبو يوتة الرحمن بيجو مني بي أرسلاما نشفريسين هنا يكون أنا في سويوسي الرحيم بي سيسبي تو تو ما كوين ويكا أسيسبي دي مايو كا بي كو كي ينون نرسلاما هنو يبون مفو إلكما الدمون كنا وكذلك فتنا بعدهم ببعض للي هيكا برانو يا دربا يبان channel norpe pe berichi wala taturudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha saka makka cheferiyo na rasulullahi gari sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kace ja gaka talakayo kanna dambinni amansei den fefen nara ngayo choro barhi kan ngayo turkuten nara no kano hangan nara ngayo machimmani kacar silamayo amma yadda talakayo di debo gona jareno ngoyo su hini kagoron na talakayo nkuna fo muso mabara ngayo tam yuno ka ngayo nan no mbongoyo zanka ammar ibn yasir na baba yasir na anya kangunga cha sumayya wai borosinteno ya ka baran na wi arsilama tereo kuna abu jahal bin hisham kamme kuna de aboro ka marsan tutu mabaral tam yuno ngal nan no ngoyo sadi riyon nalla ba baye ka gordo mariga sadi ir kurpe mar ko jirima ceji a supe zangaya to de ya in cejan nabi ga zangaya zanka bi il nafajidi te nga umar al radiyallahu anhu a ci haika anan da bi tonton shawara ka kan ya ceji ta tayarin diya den baka نركيتي ولا تطرد rabbahum يدعون ربهم بالوداة والعشي يريدون وجهه wo kayo ngun nor kwe beri ma sharka kewa ngun nor kwe beri bota susubayo na wiciriyo nkula na jingarigu corobi na ifon ban nan bota yuriduna wajha nor kwe kwe beri yardano ngono ko cejiya burodi sun gare abine nan gare ngal nor kwe kwe beri chase ma alaika min hisabihim min shay mene hay kan ba ma ka ham ana dini baka irpe nan dabu ngan me kuna no ma aya fa kuna nor pe pe be rici ande bi se sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la nas'aluka rizqa iri sugun ha hay ba ma ka ham nahnu narzuquka iri yo ya baral ban ta wannan ma ka ham na bukata cinniyo kulu a aya fa kuna ngal nor pe be rici ngayo ka ngun ko kana hin daidai bongo ngan simman manno hanga am tasaluhum ajra de bongo ngono ko gun ha ceyo di mene banano kano wazu ya himano woga bana el nor kweci de hali ka kweci ano fahum min maghramin muthqalun mene cejiyo ka baran cejin ga ka handun na handu au na bakwai au jirin na jiri mogun bana harin marukan bana sen na totote nga toto di bar haika atimun se yala barayano ba ana barayani iriyo yagu mbarani to a se n hay kam baŋa ka ham nadini alfawe yara ka fasara kacci borodi ɓeyo ka kuna n gono n hunoyo kuna tukutukuyo nabatime kpare icenen nayi ɓeeri ihen non nayi laoromene hisabi ana dini ilnorpeci aya fo kuna inna alaina hisabahom n kulu peyodi mene hisabi iripeytere gano n adi cere tekeyo ana dini aya fo kuna ŋal norpe kpey ɓeeri ci wa kafa bina hasibin mabɔrɔ fati ka to a mɛ irikpɛ e ci ŋa kpe tɛrɛ tɔ fati yo fati yo kurpa itiki ŋa ye ka ci aya fɔ kuna kafa bi nafsi kal yawma alayka hasiba mbɔŋɔ bɔŋɔ tiki tɔ mbɔŋɔ sɛ hisabi domun ndobu dobu yo kurpe bara haikan na sheda kulu kanga ko asu bukata rin yayi ka iri e watiza aman na ya nci baboro sai ka lalle yante yannam to de ya borodi kan ko ci talake no ngane hisabi na dini la wama min hisabika alaihim min shay yano ni bongo bongo mene anadilla haikan ba ma ka ham anadilla yano bine lahara mfatiyo anadilla fataturudahum tomar sa de ngari cina ka tenseo ana tenseno mangare morai fatakuna min adh-dhalimin menen ngare yo sabuse magunu wo kayun nan bogo takikuna irikpe mana murin surun na chere to da ya yi fogan nano ngoyo makka ceferiyodi nde no talaka yo mafefe nan nabi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ngano be kweyo ci choro honne no ka de marsa talaka yo ya jina kar salama terewo wota njirma bisa ngayo no ya bari pedo ngan jirma bisa ngayo rasulullah do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngan jirma bisa ngayo laribu cinniyo do ngano arsilama jama ni kan badde bicin mani borosintoyodi jirma bisa ngoyinoya de talaka jirma ya ba bisa norkwe nhonne kunanate nga norkwe ci ya tabori wakadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd wakadhalik irkwe ci moya sikano ma ncina kwe diran nawo haikano ya fatanna ba'dahum bi ba'd iri nan konu konu zarabanin na cere aya fo kunal nor kwekwe ibe rici wama arsalna qablaka min almursalin illa innahum la yakuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq diyayo kan jina ka kanse irina ba a fodonto fasidi ka de kwe ko bara borono ka ma ko ham ko huro yobu kuna ko ga ame ngari ceji ngano ka diyayo din tutuma bara atenera kweno atera nzi kwara kuka meboro dalle mbara bonji nera kweyono kade nwuro yobu kuna nkwe kan gari nan yo dal basano ana ngman albasa dari ka gusam gusam agu waran kano ahinza waran kano de tomati no kwe gari ya de ku de ifo yobu kuna de gonda bonji ka anera nusu hanne kadiya ba ka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan duniya nam nga abubakar ni siddiq radiyallahu anhu barakacha sai barani abarantere di banna arsilamu ye na ka ncin pe abubakar do fun su pe ka gari den ba hama na gonon gono macha gono yobu kuna ni don arsilamu ya e ngoro ka shawara ka gari ni arsilamu ya e bongo ande bi seno mbara balani de abaka chino marsa de ngumbu ka ta se yobu anate iri honne kuna bongo na hima yobu ngano no har harka kadin namu soso almaziri dende bar almaziri ka lalle irfe nan gomin almaziri tere borosu ba man honnen na bonjine rew ba fedi non feri borosu diyayo a daidai tere mahuru yo bukuna kal basa yore burweti kotum de moso so marsal maziri ba a burweti kejino de dungurino da gbadono de no an yore akuna ko bibirin na wa wakayun kuben nara rakurpai arsalamu yukuna mbodiyo no kanate cima na te kano diya diya bara ama cinni diya yo kante sahaba yo njisino ka ngoyo bakka site abubakar ni siddiq sai radiyallahu anhu nganga bana to marza de no yo ka chal famu ne na no ga bana ba to no de ba wal fa fe di wina ayobu di bongo no ba wa wina sadi kalfa jisifu chene alfa masallama alai gonu ba hekano bana asal mazuri o kan sin na kotoyiro ma koto kotoyiro tense wo kayon na nar ma suna man fitin kamme domin irburo nufi su boli nari nar kwari here sawayon seno mo y'o gadi a sawayon seno amma da yare kwai na ban na dabu nar kwa baran sai no da ya beyo ban na marsan yara ko mu kane to ya na ban kuna foyo ngon na nufi teyon su tena <laughs> amogon na beyo marsa ka kadu noru wasu sika iri du nol dia iri dara del dara no dia e ka sinten na noru ir pe mal no bonkani to de adi edi kulu pai mbonji ote nkuna wa kayo binen baraka megbe te riogono ka ngun ka megbe yote zanka nabiyullah daud alayhi salam baraya adon bara gbejino ngano nche forgeron alvayo amana ndebitere na ganyi forgeron tere yano bine adiya tere na kwei tere ana ganyi forgeron tere nka gari kwei gono jaketi ka gono ko gbeite taya annabi dawudu ga alayhi salam nga ngadi bine bara seno bine kani nga bara se ga feri feri do mun gbeidi ko sum nan no basa fo mo bara chaccam kpiribo konniono asu bara boroka asu gbei fote tagambaci wo kayo ngoro itere tere bongono nsi na haraka fo kante se maka gari ce yo karu karu kasi man naka basa fo goro yo nguda fo ngaron kuna fo yo ka choro bara mo san sanna sa sa kwe makwe dambara domin dambaradi kuna a diro kuku da a dari dari bokwai no an hun ya kakwai ka hayate alam ye ku tefu a gaci faka faka to deya il nar kwe kwe be riki waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun irina no ci cerese no zarabani mo fayasi no zarabani kwe ko barayon na il nar kwe da ne odo ba'dahum bi ba'din irina zarabani na cere no ni bara norkwe ngari na zarabani na talaka ni bara talaka ngari na zarabani na norkwe ni bara boro jirimante ngari kwe nan zarabani na woka na bara boro jirimante woka na bara boro jirimante ngari na zarabani na woka bara boro jirimante to alfayo aya wanyongo kuna ngal norkwe ci atasbirun no basuru ma'ana wasurun na cere talaka dana norkwe honna gacin konnuno abere kacha se zarabani talaka dana nor honne aga guna no nyi koko za ngamba chi koko kwe di kosu ifo koko kwe ten na kosu jirman kai no ya anyanze de mbu abongongun tonu no annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kayo njahannama fu me ferin na dimisin te kuna talaka jirman kai kpe gonu talaka jiriman kai kwe gono nsi na ba biye nkaran ba ni na don nayo da ya nor kwe wuro kute alfayo bai fa kuna no gono ana cha gan na irkwe ana jirima bara jirima to kono ka kwe tere kwe na faka se wa non ngadi jirima ngano da sallama no ga assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh haji kayo haji mete fukuna mete di mete koyo yo ni to haji pe makam madam wa bakka sine ciba se mechi na kano alfayo ba don sin yang hay fotano se ba ko kon na koro wuciridi asude inu se ah, to marsa ka jere ka salamu alaikum ngano kuna ba wa salam ka hanga ga sannan ka bongo ha den na da be yono ngumbe san-san don na na. don na na alfayo irin lakari irin su don na burodi ngadi makwe kani kamu ngai bongo kan barada makweyo iri kwe na zarabani non na talakayo nga ngadi nam choro bongo su ba taraka besere e halan to dimi foyo do boroma gon na fu ka chini an talakayo wa te chini mani ngano diya su ka talakayo bo waden ka do no diya su mani ana chika tereno na ngadi dam sadi kuna mabara fukuna ɓorono ya ŋan na wenna koyo coro loyo bongo sabu sem subanan mahuro kakwedi ŋmena asiri tutuma awana bara noyo coro ŋmene bara ŋmani ifaga na kaci taraka dira diroyo sisi dana boron kari ni bongo ci tarakanu oo oh, oh. wallahi taraka modiya hala dira diroyo nzuruno eh. irikwe hmm, marko su taraka tere to de no mo mama ci antir kurka wazi do na kpei kana nebte dia adon mabaral waziyo do lelewe ya ka ko sesereyo dacino se ka de lele kpe fo kaka lele keyani nun na hima keyani wo kanga ya lelewe di charma a huru kuteno kachiba alfayo wa excuse meino lele o kwe machingwane sadino alati nara tutumes excuse maga falta se ndum maledi susuman nindi nun kan keyani no nungu kaza aga se nino jinde bano da bara amani mario no bodi ni kasafi no ase ankwe susumani de bi na abo abo tun ka kwe tella da bi bongo ama ni moto kwe maka ke ni numfo la ilaha illa allah sem bi ne saran dai fo boya kana ni wazi dido da huro kuta sari no e bocho menga aka moto jisine no sa no di ah hey no ni aya ko ji ma excuse no sa ah han kul no ri chino te na no kara moto ko ji sinu berkete ran cin so he gwara ni ne ya han tem farante o moto ji sinu a ma bɔrɔ a ajin de bana no bodi ben suka no biye o da ka no biye na kwe beri ba biye an ji da ka ajin de bana no bodi ma ah wallahi bodi go na ladabi da kwe lele hin saka ken ma no folto awo boro bi na ka ka ga ka sari nji bodi na tari bote to tarkatere aga kurpe o hey nun karkwe tan fo doni ka kato aki o o talaka ngana lamar madara kato marsa hare hansi da na dana honna mo saringa mani hunul sene mani hunul sene ya bajin do ka mani hunul sene mani hunul sene subhanallah amada makwani de chere bisa jibo ya bo hampe misi bisa se ah, alai alai kabo alai kabo alai kabo alai kabo ami haji to en nor kwe jinga na zarabani da chere ro marsa de mbagu nan don sin nafa ngan kadu me a chin se kan aka sin na wa ya bo sin na ko sin na hara hunde be ne me a chin se kan duwa duwa yo no ya hali hunde be ne a a lide no lide be dun kwagu china kuna kaci haitutu asu kai dun guda saka ni tamanduwa ni sadi na ta yer kazu mu borfo kan me kuna bi borfo ya go na honsin na mani nol digana num fona ye ya lide ya ta to talaka yo di il nor kweci ngana dama kweyo zarabani nan lanu nara dama kweyo di den na bonkani tem mambungo yo banani nan tala ka tere di abubakar hongu laba uthmanu hongu laba abdurrahman bin auf hongu laba umar hongu laba aha ama wakayo ngoyo na bonkani te ngan hongu laba basinka bano ka goron kuna ntalakatere su fakanoga nun ka ba dori bongo nan su ci talakatere talakatere ben na ci dori da bal dori no an ci dori ni bal na fasala dori kel na ci dori abara saraban no talakatere asu gana zanka na doni mo dori mo mani mani o kali kwetan yo zarabanin nan su gana amani be kweyo ci kan da ci da dori la rogonu boroga wa fin na zanka jire tere bara a bara no ka de no lati yon nara irikpe no zarabani no na jiritere di aman cha mene di ya gana no ga irikpe no mene yo teno kafaka no ga lati yon nara sabuse to aman su lati na talaka ci talaka talaka tere su gana alvayo de talaka tere gana no to de ya se nor kwe tere bongo ma gana boron na nor kwe ya hunu bongo yo na ci nor kwe da don gana no san gana nindi a ah, to sadi dai fo ganna no de no gono talaka kuna wo dirigo yon nan talaka tele masu ka yei no ga alfayo nga ban hay fo chino se hanga kwe kuruma ma deri kwe boro mbe na bonkani bor kuruma da mun bongo hwasi suba hini kate to wo ka kuru kwe bana ni se mada mun bongo suba si amma da ndam yo ka ya bo gono ko gono nga ya nam da ka be ni boro birjidia amma da ngai kadam ka aduwa no abina babbeni da bena asu cin sai ta goni da gunjirisi asu gunjirisi irpe mal no bonkani nam liyaqulu ahaula'i manna Allahu alaihim min bainina liyaqulu ahaula'i manna Allahu alaihim min bainina ngana zarabani na talakayori no domun maduwa ko ci cerese eyi da ya marsa boro no irpe jirimani kabisari de yari kuna marsanŋoyo yana jirima te arisilama tereo kuna cimi bine ate zangaya ka nhini koji ka talakayo na jirima te kabisanŋoyo na asadi bi bongo no don die kuna ahimandebi ya ba azanji wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim taifa na makka na cheferihin kafoyo chibaka de mosum alquran don bazu gano iri kuriya don char silamu yo da nabi saba ama muhammadun sallallahu alaihi wa sallam no honne kadi don na yo ha ban de bi bongon don na rano de bi faga na an de bi fu na kwe ko bar kwe terefu ngan de bi bongon bi na na ci da na ke aha to de ngan dia ka dia tere na himan nan de bi ase coro don de bi tere a himano na mai dama kwe dama kwe ya himan mabaran de bi yo kan de ben na bara ya na hima to kan gurje matar kwe yo sai aga da no sai kan ban da bi bongon ka kace ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to iri nan no iri man ha de pe itere na agun to no kan de ba jama'a kun manga zanka zarabani o agunu borfo ga zanga mo ga chalfa boroma kuma mo haifoci ba de mo muse ade ko ka jama'a kuma haika nam no dia tutuma de ba an chalfa kai kai yo wenu sen na de ga chalfa no awo alfatere na gabuni hari marukaci alfa nci ncowuno ehe ncowuno eh, de boro mba machi metiri nkwe sukuru no ehe de de mba machi alfa ncowuno me ama gwenu se no ci bamma kai alfatere kasi man nakan diye kun alfa yogo na jirma fo ka borogun no a ah, dalfa bongo bi na jirma di cine aga kutu ana khasarate da na khasarate o jirma bongo do bongo do boroka gun sabu mo soso aran den so aman wo me guda fodi mojina ka feri naniri mojanti ma araka kunkune aga abubol dono kai hunu ase boro senni to deya ngano na rasulullahi gari sallallahu alaihi wasallama karko cha ase de jirmano baba iri manji kwe mabara makka kwe bala arbi o kwe non bari la arbi o kurbon ngo mari kada munchire <laughs> ande bi gun kallo de bine tarka tere amanino foto ci zan zande dun senni o diya ka. nsu kwenu kwe kwene dia tereno mbato yani nol dina chini ko gono iri ndandam mabara miliarde makka kuna ne odo den de chime nor paro nor kwe nino ni aba nor kwe har kusu ngan de bi gungona ngan ka hinzante to de bine we ya su toyo nino domin a de da e boron su duwa ko zobu zanka bi farko tamfona hayo ta ka handuwa kuna kan ga genna au ka kwe genna to de ŋanam sanna sa ade firisino abere ke filiso ba mana ade filisino har hal diyo da ade filisino to de ade nga agun waharan no ci kaci ade na kala karimbo sini kon kon no an su ci wai no <laughs> ngan de gun kallo irin guna makka kuna ne odo ka ko wendi yan nentin nentin jenne no ko fisonse ergun fiso fiso no ka dari sadi mar ko kamme goru mawoyeti kamu mawoyetikamu dem viso viso kabeni awei eri nan hiji na han guda fo makwe sinti <laughs> nana ndebi cha beni ngankito eri mwana propositiona haikari kana maguna nari na demetendia sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngana chi no di kwe tere no di noru no di weyo <laughs> wanjiji kamu waduwa wenu ka gungo kateka aka megumo ka handu cenni ka kana kate kase kamme wo hay ka kuna gono amanam narko ya monsu be no na hay fote de yarin kere ha hay fomba kate ande bi se kpene ama bine wadatani narpe ngano machimmani chimmani tiki basi hay fasi kan ba kate ande bi se an sawa bine se domin hay ka gabu kana yanci wenu no ba handu bon kana izu gabuwa namo bon ba ka te ka kwe kana wenu bere handu kaka dama ka me kuna to den hini katea mota man ngama nam ngaze na kwe beri dia tere o singa na funtani to de ya iri ba che se zaraba ni no no irin surun na chere talaka yo wa surun na nor kwe yo nor kwe yo no bongo wa surun nari iri kwe mal no chere suru anisa la bi alama bi shakirin iri kwe asabun se kace alaysa allahu bi alama bi shakirin ana cil nor kwe kwe be ringa ya bara kwe ka agai ko wo ka yo da tense mbate yo be yo ci ba se be ka ka gutulu yo kuna ahana ma jawabi bal no bale o iri kwe be mai yo no deri kwe tense mbate yo be yo ci ba nor kwe se na hai ka tense di za yo ko lo nun ka kwe tere ba yardanna mai yo no da tense nsubar kwe sabunna marsa kano bar da ma kwe yo nga boro wa bara talaka yo kajina no sar salama tere kuna no honne kuna na jirma te kabisa no na ha no huro kuna no ko gun marani de no na marani mete no ya no na jirma di tangana domun ka boro jinan se ngan na gari ni ko ga marani na jino di kuru nka mena ma sema ka gari jirma bere ke me ngwene no mene Umar al-Faruq radiyallahu anhu boro na jina se ba boro jina se abubakar jina se usmanu jina se aliyu jina se ba ka cer bar kwal ce cene bilal yo kur jina se hamza na jina se ban nabi babe cene nkuri yo jina se amma da cino se ka ka umaru ta kute abere kayan da bise bra goshino bra durwa mai na abubakar ne siddiq radiyallahu an a même temps ci fa ci fa non ci ba umaru ni ma ni ma ken nane nga ci aw hamza ma ka ken nane nga hamza ca se aw keyin keyuɗoɗi anaka kangariba amma ana goldo tanga jinayo ana bara wato jina katunu ana bara jina kato boron hini ka jina katunu nse amma su jina kato nse demete eh, to de ya haikan na fahimana jirma bakasine bina ya namun na ya iri kwe maruwa jirma bakasine dem ba jirma nzamnu na kwe iberi ba men ba jirma nzama no amma den na jirma fogeti sadi non bogun ce jin nara namo cire to abu sufyan radiyallahu anhu arda ana kariga ka hural silama tere tamma a hural silama tere no al silama tere ngane zari zari ana duwa su su zari zari saka zogu zogu zogu zugu kanna wayo tete harin ka makka feri kar silama tere hurani akuna nindina ka tuba ci ar silama albayo da cino se ka amasi ka ka regrete ni se ka ka da don beite domin han fo a umarul faruq radiyallahu anhu bukata wo ka kayo fu me ko boro hurani umar ya bi ne me no maci ngane yo mahurukute ngoyo makam mafaji faji tabori da yan ngana maci ngane san hurukute maci ngane san hurukute nga bu sufyan kan na mo konni kaci wo ka kayo fu me se ba maci umar se arslamu bongono ya abu sufyanu kakago na bukata nga umar ci wo ka ke yo fu se ko ma ci nga ne yo ma kute yu fu na fu no kwa coro ga ka jina nga na <laughs> hurani ka bu sufyan matakashiya eh iri yo kaldom bara kuresha we ngana boro jirimanteo deri toko mu ci siuno bor fasu toko ngano marsa hay maka ko bandiya umar arsilamu e bongo allahu akbar lalla salam tere go na gabi de ngo do mbe ngo gay kajina ar salam tere o kuna buru jina ngo se ko ban ngo ban ngoyo matemete de a ngon a honne kuna masa da ka kaya umar ma ba a ah, abu sufyan anguro kite anguro kite anguro e eh, tamata ma no be bari al maziro yari te borfo choro kandono na bo choro gay ko goro nan mare ka wasuru no alfaya ka den de ka ki alai ngwana na alai ngwana ka mon so cimma woro kute ni an hunu haji wagabite wagabita bisilla bisilla bisilla ndi boro den nan guna kaman binaya nar kwe ban na bisa hay fogoron bine kuna ngene ko asalfa wano bongo yu charmano aganna sahaba choro na loya bam bam mabara mai wo kayo jinanse dere choro jina kute ka ko goro din ka kan kaino sinna ndon bara kaza awo choro nan bata kombine nan batana to babinen don goroyono andebi do dacino se wo kayo jina arsilama tere kunadi ŋoyo na andebi cinci e ŋane nima tun kayeya ŋane ma goro ne e, e bosi ye ñoŋo ka gol ne beri ɓeeri ɓeeriori kan jina ŋoyo na andebi cin lati na boŋo no kano ka ka banna banno no susunno asa nona ma moso kari goroyo baɓoron banma ɓoɓo jirimante fotaka den kamarsa nenon goro alfawa jɛn nɔ nbɔkɔlɔba aa o nkɔlɔba nnanɔ de ba nna dina cɛncɛn ma kpe tɛrɛ bɔfɔ sugu nkukusu ka kan n'a mɔ jini zanka jinjire tutu man tɛya dama kpe yo bɔrɔfɔ y'a gun tapi yo jɛrɛ k'o hura ni kutɛ jinjire kunna ndokana ka tan mawu jinjire foyi muso ma nka tapi yo di daari nɔ mɔ jina di kusum nari kpɛ jinjire tɔ mɔ jina di ba bɔrɔfɔ si tapi yo y'a gonu kpe yo gonu banna coro nale y'a kamɛ fɔ mbe isa bole manka dele man huro ci fongo bo bo huruno subhanallahi no di khasara gbe kan guru kote dari pe ba ngano boro hin ka kwe jinjere fo talakano <laughs> subhanallahi ngan nga ban huro na fu me fo ngan jaja o e bo ci pe huro na nyongo de l'autre côté ngan ci me koma ngan jaja o ne ka me wanci no ya huro ka bina hura kwe gari nga yufu no di kacin ti jinjire di kelno ko safu dam za banna za banna non safu dam ko ka talaka be no mbo yer mbo gun yore ku te zaka dundu moka moka moka de ya dama kwe choro ya basinti za mo jine ko kube nalla o ka fa jo ta se a ci talaka di na nor kwe di bin ni safu fagono kan na sote no di nun ka boro na dini ne rakato hay kan goro ko te wallahi adini wiyo na ngoyon nan nor pe pe beri pe kube do mon sa kan gono ko bi dam talaka yo diga ngono ko talaka yo di bine mera nkuna fo yo gono kan ngadi sabu se da mabina iri kurga duwa no no atubri an ko hini tam ka kwe ka lele chiri chide ko ka jinjiri assassin teri ono class eza banna ngabo ngoba mo jine kwe mal no bonkani ajiri mpe وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وكايو نرقي تري ميشي نوشي ماني دي دي بكاندو فقل سلام عليكم فقل ماشي چنسي سلام عليكم هو يباني ما تبتنو غا زانو نرقي بيري دو زانكا آيا فقل لنرقي سلام قولا من رب الرحيم foyo kabara bara hoyo ba ni mene chineno ka hunu za no nor kwe kwe beri do kwe fono ya nga chi kwe sisi bitu tuma ma kwe arsilama henno kul bai sai la hara irkwe malda mun kuna nga be kwe na fasara ka chawo ande bi bongo nor kwe chi amanfo wa honne kadi yafa talake yo din jirima toka ngoya ya don ba jana ka sallama ndibiga assalamu alayka ya rasulullah to aman jirima toka irkwe chan debi se den de ka chi majina kan no di choro jirima ba den kacifa majina kam fo aman naya halan debi mo yogo ŋeyogo jina kan debi foko assalamu alayka ya rasulallah wa rahmatuhu wa barakatuhu san debi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to de yanga menete yakuna yambinete assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin annabi siyobanna bai kpeyo ci bai ka sahabiyo kuna foyo na ka koci assalamu alaika ayyuhan nabiyyu in ka koci no assalamu ala nabiyyi a huro alaika di saka da bin huno yana ngai abina jingarani a ba zanga iri gumfo ka abina kasi alaika a gonu wajen kwene ba dan nan na yiti assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh bai fodi boronte daidai no amma kal de ko assalamu alaikum ayyuhan nabiyu tayarin kayanin dino alfa bakar birjananu